mu na nishadi. A yau dandalin VOA ya samu bakoncin su Oscar wanda aka fi sani da 440 Ya ce ya fara harkar fim ne shekaru 20 da suka gabata, kuma ya fara ne da bada umarni. Ko da yake ya yi wasu bitoci a harkar fina-finai. Ya fara ne da fim ɗinsa mai suna Umar Kayar. Wanda aka fi sani da? 442. 442, menene 442? Lamba ce. Ya shi ne lambar da take nufi. Ma abin da take nufi in kuma kin mata mazauni shi ke nan. A'a, bai so muke mu tunda ka ce ko kotu tana nufin wani abu. To ba yanzu ne. To ga kana harkar fim ya aka yi kan kanka harkar fim. Sana'a fim sana'a ce kamar kowace sana'a a duniya. zai ta kansa ofis sai ta kansa a kasuwar sabon gari ko singa ko kwari da haka ita ma tana cikin wannan jerin haka na tashi a kai na ai dole akwai ra'ayi akwai ra'ayi amma dai ni fes ba magana wani ra'ayi kawai sana'a ce saboda haka kuma ana samu a cikin ta kamar yadda kowace kasuwa ke zuwa a samu alheri kamar shekaru nawa kenan da fara gaskiya shekarun kusan ashirin da wani abu shin ka gama sakandare ko na dai gama sakandare a wannan lokacin ba ka san a cikin ne <laughs> kenan kwadin a yanzu ma wasu kwasan kwaikwayon suke yi to da tafiya ta tafiya ka karanta kan fim ne wato kai no akwai dai bita dai kadan kaɗan ba a rasawa so amma dai makaranta akan harkar fim dai ba a yi ba yau to da wajen sun fara mulkai no directing dai a wannan oh, kai o kai kin da mun da director fara da mun da director na fara ana haka da ka fara ba kai wani gobe ba ba ban yi ba saboda ban da sha'awa a kai san kowa da ke da kai akuya an ko ni dai ina duka a to ai ba nawa ba to yanzu kawai sai zama dan jarida ne wato labari ne wanda ya kunshi wato wani bawan Allah da aminin su na cikin aminci kuma ya ɗauki matarsa ya ba shi amana saboda tafiya ta kama shi da karshe kuma ci amanar shi kuma wannan cin amanar sai zai mata silar wato dokakanta a duniya a wannan lokacin. har kullum shi dan adam baya rabu da kore kuma baka hana shi wasu da bakinsa amma ba hushi a ce masa ba al'adar sa ba kuma dandali ba to a shi yasa duk biki gida yawancin gidajenmu na kasa bane na buka kuma yanzu duk mutane an canza da style me yasa mutane ba su yadda sun rayu a wancan zamanin na baya ba kin cin wannan magana ko ya kamata idan kiɗa ya canza rawa ta canza dan fim ba shi kadai bane da yake canza abubuwa duniya ce ta canza mu ma muka bita muna jan hankali saboda mu shigar da sakon da ke A fannin tsegumi kuwa a yanzu haka wasu jarumai na aikin wani shiri da zai yi duba kan yadda malam Bahaushe yake rayuwa a al'ummarce tare da nuna yadda Bahaushe ya damu da tsaftar jiki da muhalli. Shirin haɗin gwiwa ne tsakanin masana'antar kaniwu da Nollywood. Darakta Aminu S. Bono yana tsaka da aikin wani fim da yawa lakabi da dattijo fim ɗin da ya shirya shi ne a kan tarihin wani dattijan najeriya wanda matasa yake bukata su fahimci yadda ya ɗauko rayuwarsa shekaru saba'in da suka wuce baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya